أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya ba mu lafiya kuma ya sake sada mu a cikin wannan darusa masu tarin albarka, darusan da muke karantar da kawunanmu da kuma al'ummanmu addininmu na musulunci. Yau gashi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala har mun kawo cikin kishi kenan na 25 don mu fahimtar da kawunan mu kamar da muka ce da kuma al'ummanmu. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya ƙara taimakon mu cikin yin aiki domin shi. Idan ban manta ba, darosan da suka gabata mun yi bayanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala a tunanin magabata tun kafin zuwan annabi Isa alaihi wa ala nabiyina wa alihi alaihi wassalam. Sannan mun yi bayanin tunanin mutane na jahiliya kafin kenan zuwan annabinmu annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala Yanzu yau da ikon Allah za mu yi bayani kan tunanin alƙur'ani game da Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin alƙur'ani, yaya Allah ne yake subhanahu wa ta'ala. In kuka ruwa kenan, lalle mun yi shinhiɗa kenan mai kyau, kuma min bi tartibi wanda yake nuna mamu cewa, farko mun ba masu hankali haƙƙinsu. mun kawo magana masu tunani mun kawo magana kuma na jahiliya kafin zuwa musulunci sannan yanzu za mu zo mu yi bayanin Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala tunda shi ke da haƙi yanzu ya yi mun bayanin shi wane ne a cikin alkur'ani lalle ya yi ta gaya mamu sifofi masu tarin kyawo sifofi na Allah masu daɗin shi wanda duk bawa mai gurin ya samu matsayi ya samu daraja ya samu kwanciyar hankali ruhin shiya ya daidaitu ga mahalicin shi idan yi shi sifofi na ga mahalicin zai shi daɗi ba kamar sifofi na wasu halittu ba wa'anda aka riƙe kamar gumaka mutum ne zai sassaƙa gumki wani ma da abin da ake ci yake sassaƙa shi ke gyarawa idan ya ji yunwa rana ta ɓace banan banan zai nihe wannan allah nashi wanda yake nihin allah ne ya ruguza shi ya ibnati ka gani kenan ina kamala take kenan ga wannan ubangiji nashi babu kamala amma ku zo mu gani mu a cikin alƙur'ani yaya yake farkon sifa wadda za mu karanta ta Allah subhanahu wa ta'ala don sifofin suna da yawa lokaci bai ba da din kawo sifofin Allah daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin al hadid aya ta uku inda yake cewa huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin sai ce wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine na farko shine na ƙarshe shi ne bayyane shi ne a ɓoye wakil irin wannan sifa in ba Allah ba wannan tana ɗimbin ma'ana harifai su suka san iya, ma'anan wannan aya ɗin daga nan ba sai mun yi bayani kanta ba kana so ka je wajen arifai wanda suka san Allah su fassara maka wannan ayai lokaci bai bamu amma abin da muke so mu ishara ƙarshen wannan aya ɗin inda Allah ke cewa wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi ne masanin komai, wani Ubangiji ne ya san komai, wani Ubangiji ne ya san duk abin da yake faruwa a cikin al'umma, kamar wata aya da muka taɓa ishara. Idan mai kallon marisaran bai manta ba, inda Allah yake cewa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu gashi ne inda muka karanta ya san abin da ke cikin ƙasa ya san abin da ya ce daidai da ganye na itaciya ba zai faɗo ba bai san shi ba komi ya sani Allah to Allah mai irin wannan sifa ɗin shi yake da girman darajar da za a bauta ma ba wata halitta ba kuma ƙari don yau muna cikin bayani ne na alƙur'ani ina masu san alƙur'ani ina masoya alƙur'ani yau muna cikin bayanin sifofi na Allah a cikin alƙur'ani mai girma wani wuri yana cewa wallahu ala kulli shay'in qadir Kama cikin suratul baqara ko wani wuri ce wa huwa ala kulli shay'in qadir gashi nan da ma'ana wani wuri ya fara da Allah wani wuri ya fara da wahuwa duka bayanin sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala wai Allah mai iko ne akan komai kenan ka bauta ma Allah wanda yake iya yi maka abin da kake so na alkhairi ba ka bauta ma wanda bai iya motsi sai ka motsa shi bai iya juya sai ka juya shi bai iya komai kai ka mahi shi kuma ka zo ka ce wai shi ne Allahnka ko da masu riƙe rana motsin da take iya iyakarta ta hito ta faɗi kullum me take yi bayan wannan tana ba da zahinta al'umma na duniya suna amfani da wannan zahin amman siffata daidai take da Allah ko alama sifofin Allah suna da yawa wanda duk halittu sun ebo ne, Allah ya ebo ne ya sanya musu, kamar yadda falla ta mutum, Allah ya ebo daga ruhinsa zatinsa mai tsarki ya halici mutum. Inda yake cewa, wa nafaktu fihi min ruhi. Allah ya ce da ya halici gangan ɗan Adam da ruhinsa daga ruhin Allah subhanahu wata'ala aka busa aka yi wa aka yi annabi Adam sannan duk halittu mu yanzu mutane daga wannan halitta muke hitowa wannan sifa ta biyu iko na Allah wanda ya kamata mu san shi sai sifa ta uku wadda muke karanta wadda Allah subhanahu wata'ala kuma yake cewa yana nuna mamu irin ikon shi da kewaye halitta shi ya san duk abin da yake damuwarsu yake takura musu kai yake cewa ya san ko mace ya fi kusa da jijiya ta wuyan mutum a kan shi mutum ɗin inda yake cewa a cikin suratu qaf yake cewa walaƙad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid mu muka halicci mutane mu muka halicci mutum kuma mun san duk abin da yake kai da kawo cikin zuciyar shi duk abin da yake damuwa shi na tashin hankali ne ko abubuwan da suke samun shi na alkhairi ne mun san su hatta ruɗo shaidan da tasirin shaidan a cikin mutane da kuma irin ba da dama da yarda da wannan ruɗuwa ɗin ta shaidan ka bi abinda da shaidan yake nuna maka da duk abin da mutum yake yi motsawa shi tashin shi kwantawa shi tahiyar shi cin shi shan shi Allah subhanahu wata'ala shi ne ya san wannan dukkan abin shi ne Allah yake cewa wani hannu aka rabu ilai mu muka yi kusa Allahu akbar mu muka yi kusa da wannan jijiya tashi wane ne ke da kusanci irin wannan kuma damun kamar da muka ce Allah da ya dace a bauta ma wane ne Allahn da yake kusa da kai wanda ya san matsalolinka ana ba da wani misali mutumin da ya damu da kai da mutumin da bai damu da kai ba ƙaramin misali ne wa kai so wanda ya damuwa da kai wanda ya san abin da ke damuwarka shi yasa ko wani abu mutum ya yi maka za ka ce kai ko awa kai da ka san abin da ke damuwa ta ba za ka so ka shiga cikin sha'ani na ka ce in yi kaza ko in ka in yi kaza to haka Allah dama ya kamata ya kasance ya san abin da bayan shi suke ciki yana kula da su tun lokaci shi ya halice zamani saboda haka nan duk zamani duk abin da suke faruwa a cikin zamani Allah ya san shi wata sifa kuma wadda za mu ishara kanta mai muhimmancin gaske ita ma tausai da gafara ta Allah da rahama ta Allah inda mun sani Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim a cikin surori gaba ɗaya na alƙur'ani banda sura ɗaya wadda ita ma ta zo ta nuna fushi na Allah ta nuna sanarwa ta yaƙi tsakanin Allah da mushrikai in ba dan da ita ma ta zo da bismillahir rahmanir rahim ita ce suratul bara'a suratul tauba Dukkan surori sun zo da bismillahir rahmanir rahim ishara da nuni ga cewa mu wanda ya halice mu mai kula da mu yana da rahama yana da sosai gare mu a wannan duniya din kuma idan muka biye shi sau da ƙawa kan abin da ya neme mu a wannan duniya din a ran lahira kuma rahim ne kuma can ma zai tausaya mu a duk inda muke Allah yana tausan mu kai tsaya in gaya maka bawa dan uwana na san da cewa kamar yadda nike yadda na gani a cikin al'amuran rayuwata kai ma ka sha ganin haka nan ka sha shiga cikin wata matsala wadda babu wanda zai iya ceton ka sai Allah kuma Allah ne ya cece ka in baka sani baka koma kai tunani cikin ka. ka zo ka yi zanne ka yi nazari lokutan da suka wuce wanda kai hankalinka ya kawo kana rike da su na san da cewa Allah ya sha hidda ka daga cikin wasu matsaloli ɗaya ba biyu ba wannan da gaske sifofin Allah ne wanda ya game kowa da su labbaika ya rahmanin rahim Allah mun karɓi kiranka Nan mu zo mu bauta maka shi yasa Allah zai tambaye mu alƙawalla duk abubuwan da suka wuce sai wata sifa a gulguje lokacin mu yana nan ga ƙarewa inda Allah yana cewa ya gwada mu cewa shi ga irin sifa shi kuma wadda tana da muhimmanci wadda mu irin sifofin da ke gare mu ne amma shi a wurin shi kamala ce kuma kamar da mun taɓa wata ishara cewa Allah subhanahu wa ta'ala dole ya kasance bai da abokin tarayya kamar da masu tunanin da suka wuce sun te akan cewa Allah nan yana da abokin tarayya saboda ƙarancin tunaninsu rashin ƙarhin tunaninsu suka ɗaukan ma Allah cewa yana da abokin tarayya alhali Allah walam ya lahu sharikun fil mulk Allah a cikin mulkinsa a cikin tahiyyar da mulkinsa a cikin kula da bayinsa bai da abokin tarayya anan ne muke tsayawa sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله الطيبين الطاهرين